gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba yayin da gwamnonin g5 a jam'iyyar pdp ke barazana ga fatan wazirin adamawa a tiko abubakar na ɗarewa kujerar shugabancin najeriya ƙungiyar gwamnonin apc ta ce kafatanin 'ya'yanta sun shirya ganin jagaban bola tinubu ya ja ragamar mulkin ƙasar nan a babban zaben da ke tafe. biyo bayan ayyana sunansa a matsayin mataimakin daraktan kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar pdp a jihar kano alhaji ibrahim al'amin little ya ce ba shi da bukata a don haka a kai kasuwa wani hadimi a gwamnatin kano ya ce tun tafiya bata nisa ba an jiyo wakilin ranar kibe da bunkure kabira alasar rum na shauƙi da yin da na sanin barin tafiyar apc gandujiya duka dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta sauraro assalamu alaikum salisu baffayo ke muku lale marhabin ta cikin wani sabon shiri na kowane gauta shirin da ke kunshe da tsantsan ra'ayin 'yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya kamar yadda sashi na 39 na kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba da dama. Kwanaki hamsin suka rage a shiga fagen fafa ta zaben shugaban ƙasar nan har kawo yanzu gwamnonin jam'iyyar PDP nan biyar da aka fi sani da G5. Na ci gaba da yin barazana ga fatan wazirin Adamawa Atiku Abubakar na ɗarewa kujerar shugabancin ƙasa. Duk da irin kai kawan da shugabannin jam'iyyar ke yi domin ganin an ɗinke barakar da ke tsakani. Amma alamu na nuni ba lallai hakan ta yiwu ba domin zancen da ake yanzu haka gwamnonin G5 ɗin sun gaza cimma matsaya kan ɗan takarar da za su mara wa baya. bayan wata ganawa ta musamman da suka yi a garin Ibadan akan wannan batu. Hakan kuwa ba ta rasa nasaba da yadda buƙatar kowane gwamna cikinsu ta sha bamban da ta ɗan uwansa. kan nema wa kujerar shugabancin kasar ɗan takara kamar yadda ta bayyana ga gwamnan jihar benue samuel otom da ke ganin peter obi ya fi kowane ɗan takara cancanta ko da yake gabanin hakan sai da tsohon shugaban ƙasa obasanjo cikin wata zungureriyar wasiƙa ya shaida wa duniya matsayarsa ta mara wa peter obin baya matsayar da alamu ke nuni da ta fi sata ragowar 'yan takara musamman ma injiniya rabi musa kwankwaso da ke yi wa jam'iyyar nnpp takara a ganin kwankwason bai kamata a wannan yanayi da ake ciki a ga dattijan ƙasa kamar obasanjo ya yi nuni ga wani ɗan takarar shugabancin ƙasa ba wanda yin hakan a wajen kwankwaso wulakantar da kai ne musamman ganin yadda ake ƙoƙarin amfani da ƙabilanci ko bambancin addini wajen cimma wata manufa ta siyasa Koda, ta cikin wata hira da yi da sashen Hausa na BBC sanata Kwankuson ya bayyana waɗansu dalilai da yake ganin ya fi Peter Obi cancanta zama shugaban ƙasa a gabar da yake amsa tambayar dalilan da ya sa ba zai janye wa Obin takara ba. ta shi gwamna yi kawai sai dai kuma ishe tireda ne banda gwamna ba abin da ni ba haka nake ba ni na yi ayyuka iri iri kai ka sani na yi aikin gwamnati shekara goma sha bakwai shi bai ba na yi aikin na zama deputy speaker house of reps shi bai ba na yi constitutional conference an zaɓe ni na je mun yi rubutun tsarin mulki na wannan tsarin mulkin da muke shi bai ba ya yi gwamna na yi gwamna amma gwamnan da na yi a Kano na yi shi kuma a Anambra ya je mulki banda wannan na zo na yi sanata shi bai sanata ba na je na yi NDDC shi bai NDDC ba to duk irin wannan abubuwa ko ilimin mu an ka duba za ka ga ba ɗaya bane na farko dai mu mun san zamu ci ka ce a ci gaba dai abu na biyu shine ba mamaki in an kakare an ki mu zama muna cikin guda biyu saboda haka ɗaya daga ciki wannan ko guda biyun su zo su taimake mu mu a shirin muke ba mu tafi mu kadai domin yanzu kusan ma mu kadai din muke tafiya da talakawa da mutane masu son ci gaba in wannan duk gara muna cikin biyu na ƙarshe shine mafi lalacewa ƙarshe shi sai mu duba mu gani akwai wanda muke da ra'ayinsu ne in suna da shi muna da ka'ida ko a sauri muke saboda haka sai a zauna a kawo ka'ida karshe in sun yarda yadda kenan in muka ga da wani abu dauki matakin da ya kamata na siyasa saboda haka mu duk mun riga mun shirya mana son tabbatar maka kuma wa da duniya in Allah ya yarda talakan Najeriya zaɓe na farko sai ya yi nasara jam'iyyar NNPP alama kayan marmari ta ci zaɓe a Najeriya. Sanata Rabi Musa Kwankwasa kenan ɗan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar NNPP. Amma daga jam'iyya mai mulki ta APC kuwa ƙungiyar gwamnonin jam'iyyar ta ce babu wani mutum guda cikin mambobinta da ba zai ba da gudunmawa wajen tabbatar Bola ta Tinubu a kujerar shugabancin ƙasar ba. Wannan tabbaci na fita ta bakin shugaban kungiyar gwamna Abubakar Atiku gudu yayin bikin kaddamar da yakin neman zaben jam'iyyar na shiya arewa maso yammaci da ya gudana a jihar Kano. wai wasu jam'iyyu na yawo suna cewa akwai gwamnonin jam'iyyar apc da ke magana da su gwamnonin jam'iyyar apc gabaki ɗayanmu mu ne muka tsayu da sauran shugabanni na jam'iyyar mu ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa muhammadu buhari da duka delegate mu na najeriya muka tsaye da asuwa bola ahmed tinubu da kashim shattima kuma muna nan muna kamfen dare da rana wannan taro mu masu tsayuwa ga Allah muke shi yasa ba mu alfahari da yawan mu ko kuma da kwazon mu ko kuma da abin da muka yi amma gwamnonin jam'iyyar APC ga baki ɗayan mu da tsohohin gwamnonin jam'iyya ta APC da yawa da suke nan mu ne gaba-gaba ga campaign na tabbatar da asuwa Gibola Ahmed Tinubu ya zama shugaban ƙasar Najeriya kuma muna da tabbaci shugabancinsa da shi da sanato Kashim Shattima zai zama alheri a ƙasar nan don haka muna kira ga magoya bayan mu da ke jin zafin waɗannan surutai san cewa ma surutai ne na waɗanda suka ruguje ƙasa mu ƙara himma har Allah ya kai mu ranar zaɓe mu fito mu zaɓe mu zaɓe. asuwaji bola ahmed tinubu da shi da kashim shattima mu zaɓi gwamnoninmu na apc mu zaɓi sanatocinmu na apc mu zaɓi 'yan takararmu 'yan majalisar tarayya mu zaɓi 'yan majalisar jiha da gwamnonin jiha da mataimakansu Alhaji Abubakar Atiku Bagudu kenan gwamnan jihar Kebbi kuma shugaban gwamnonin jam'iyyar APC. sai dai kuma duk wata dama da jam'iyyar apc ke ganin na da ita a zaben da ke tafi amma hanga ta 'yan jam'iyyar pdp mai hamayya na ganin babu wata asara da ta wuce a ce kanawa sun aminta da roman bakan da jam'iyyar apc ke musu wanda a cewar aminu gurgu mai fulo sanin babu abin da gwamnatin apc ta amfana wa al'umma yasa kanawa ba su amsa kiran gangamin taron apc da ya gudana ba dan takararsu na shugaban ƙasa ya zo cibiyar siyasarsu da suke takama jihar kano bisa tozarta da al'umma jihar kano suka yi na ba su amfana da komai a gwamnatin jam'iyyar apc ba yau filin taron nan babu kowa suka yaudaro mu mata matan nan yawancinsu ma'aikata ne wanda suke bin wannan gwamnatin telekimoniya kuɗin fansho kuɗin giratuti sama da naira biliyan da shida. yan adaidaita na shan wahala matasa suna shan wahala maza suna shan wahala yan kasuwa sabon gari kofin bai duk suna shan wahala a wannan gwamnatin amma sun an sa mu sun bijire wannan talan. kuma jago-jago dukkan wanda ya zo wajen wannan taro za a bashi kimanin naira dubu talatin amma iyayen mata yau gashi sun kawo su mafi yawancin su ma ba su ci abinci ba amma sun buge da ba su naira ɗari biyar da gurasa ko kuma naira dubu saboda haka ina tabbatar ma jam'iyyar apc ba a yin ta a faɗin najeriya wanda ake yau fatan alheri ta hannun dakta malam ibrahim shekarau shine alhaji atiku abubakar wanda ya ce yau kuna zaɓarsa gobe zai buɗe muku boda zai kawo harkar tsaro zai kawo harkar ruwan sha Yayin da Aminu Gurgu mai fulo daga jam'iyyar PDP ke wannan batu an jiyo guda cikin jagororin jam'iyyar a nan Kano. Alhaji Ibrahim Al-Amin Little na barranta kai kan matsayin mataimakin daraktan kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar PDP da Atiku Abubakar ke yi wa takarar shugabancin kasar. Guda cikin hadiman siyasar gidan Little ɗin Adnan Muktar Tudun Wada ya yi ƙarin haske kan dalilan ɗaukar wannan mataki. to gaskiya dai an tuntuɓi alhaji ibrahim alhaji little domin a bashi wannan kujera amma bai karɓa ba gaskiya ta mataimakin darakta bikas tun a farko shine aka saka a matsayin darakta din amma wasu a nan kano suka shiga suka fita a lalle sai an cire alhaji ibrahim alhaji little daga wannan kujera saboda suna ganin mutum ne wanda ba za su iya juya shi ba domin shi mutum ne wanda yake bin ka'ida kuma yake da jajircewa wajen ya ga an yi daidai da kuma bi wani dalili wanda yake a ɓoye a gurinsu shine yasa suka yaƙi tafiyar alhaji ibrahim alami little kai ya zama daraktan yakin neman zaɓe kuma sai muka ji kawai kwatsam wai sun sanar da shi Shi ne mataimakin darakta actually gaskiya um, wannan mataimakin darakta sun tuntube sa amma ya ce ba zai yi ba kuma shawara da hadimansa da yawa suka basa sun nuna masa cewa ma ba sai ya karbi wannan mataimakin darakta ba kuma shi Alhaji Ibrahim alhamin Little ba wai yana nufin cewa ba zai tafi wazirin Adama ne. a'a yana cikin tafiyar tsintim ko da takarda ko babu takarda ko yana darakta ko yana mataimakin darakta duk ba shi ne shi yana yin wazirin Adama domin ya yarda da cewa wazirin Adama shine ya cancanta da ya mulki kasar nan Adnan Muktar Tudun Wada kenan hadimi a gidan Ibrahim Al-Amin Little a jam'iyyar PDP. Wannan kuwa na zuwa ne a lokacin da ƙungiyar Tinubu Support Organization ke cewa kanku ake ji. Wataƙila hakan baya rasa nasaba da yadda ƙungiyar ta karɓi bakuncin daraktan yakin zaben Tinubu wani Garo na ƙaramar hukumar Tarauni. Wato Honorable Kabir Muhammad har ma yake ganin jam'iyyar APC ta yi kyan kai da ta aminta da zaɓin Bola Tinubu a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa idan an yi duba da yadda ya haɓaka jihar Legas a lokacin da yake gwamnan jihar. Na zo ziyara zuwa wannan babbar ƙungiya wadda yake ƙungiya mai muhimmanci Tinubu Sport Organization Kano. wannan kungiya tana da jagora mutumin arziki honorable aminu inuwa gaya hakika wannan kungiya ta samu shugaba kuma an ɗora ƙwarya akan gurbinta sannan kuma ina yabawa da sakatare da dukkan mambobi na wannan kungiya da suke tafi da ayyukansu kamar da kuwa sani a yanzu abin da ke gaban mu shine magana zaɓe a shekara ta dubu biyu 2023 dan takarar mu shine bola ahmad tinubu da shi da mataimakinsa kasim satima shi ahmad bola tinubu a suwaju ya yi gwamna na legas. kuma da ya gwamna na legas ya yi ayyuka na alheri alheri wani tarihi ba zai manta da shi ba ya mai da jihar Lagos ta zama wata karamar Ingila sannan kuma ya inganta tattalin arziki na ita wannan jiha lokacin da ya gwamna to bisa wanda muke sa masa rai in Allah ya da idan ya zama shugaban kasa zai gyara tattalin arzikin Najeriya zai kuma ƙara inganta harkar tsaro zai ƙara inganta harkar sufuri zai ƙara mai da Najeriya ta zama ƙasa dunkulalliya Bayan kammala jawabin kwamishinan ayyuka na musamman Honorable Kabiru Muhammad Tarauni sai shi ma shugaban kungiyar Tinubu Sport Organization wato honorable aminu inuwa gaya ke yin maraba ga dukkanin wata ƙungiya da ke da manufar jam'iyyar apc ta lashe zaben da ke tafi ba wanda bai san jam'iyyar apc ba ba kuma wanda bai ga rawar da ta taka ba zan daɗa godiya ga shi kansa kwamishina irin gudunmuwar da yake baiwa ƙungiyoyin siyasa na ziyarce shi a ofis na ga irin hidima da yake yi ga 'yan jam'iyyar apc domin shi kansa kwamishina ya yi tattaki ya zo wurin da muke tsare-tsaren wannan ƙungiya ta mutantunin busafar organization ta jihar kano da a ce dukkanin kwamishinoni na jihar kano suna koma kan ƙungiyoyi suna motsa motsa su suna motsa 'yan jihar Kano da wasu matsalolin ma da an kau da su. Muna godiya kwarai da gaske da zuwanka kuma muna roƙon Allah ya ƙara baka ƙarfin gwiwa da juriya na karɓar kowace irin kungiya da za ta bujiro. Mun san kai ɗanta ne tuntuni kuma mun san irin gudunmawa da kake yi akan ita wannan ci gaban wannan kungiya ta Tinubu Support Organization. Honorable Amin yake kenan shugaban kungiyar Tinubu Support Organization a jihar Kano. Kanan da matashi Abdulaziz Hasken kawo ke ganin ta yi dacen samun Nasir Yusuf Gawuna a matsayin wanda ke neman kujerar lamba ɗaya bisa tarin waɗansu hujjoji da hasken kawon ke zayyanowa. Dr. Nasir Yusuf Gawuna me kai wa al'umma jihar Kano a baya aiki me kai shirin yi wa al'umma jihar Kano yanzu aiki ya rike karamar kuma Nasarawa sau uku a jere kuma abin da ya aikata musu abu ne wanda da shi kadin ayyata wasali Allah zai ba mu gwamnatin jihar Kano da yardar Allah kuma a karamar hukumar Nasarawa majalisar tarayya a zaɓi Nasir Alhamid domin da sabon gini gara zuwan sa karo na hudu wannan karin Allah ya tabbatar masa to muna tabbatarwa al'umma jihar Kano lalle za a samu jiniya guda biyu a karamar hukumar Nasarawa jiniyar gwamna da jiniyar sifika na kasa da yardar Allah al'umma suna cewa jam'iyyar taku ta apc ita ta sa su a matsanancin halin da suke ciki don haka ba za su yi sak ba za a zaɓi cancanta ne duba da yanayin da aka shi ai jam'iyya harfa ne yan takara idan aka kalla duk babu jam'iyyar ta tsaye da yan takara nagartattu kamar jam'iyyar apc daga sama har ƙasa me yasa kake ganin yan takarar jam'iyyar apc sun fi na kowace jam'iyya nagarta ka duba bola tinubu waye ya kai kamar sa a za ka ce ko waye ko kwaɗayan babu idan ka to jihar kano wane ne ga dr su gauna sanin ya kamata taimakon al'umma dan ka tsaka yau ƙasa majalisar tarayya nasir alame yayi ya yi aikace aikace titina da yake mun a kawo da badawa da kuma cikin karamar hukumar na lungu da saƙo. Comrade Abdulaziz Hasken kawo kenan dan kwamitin yaɗa labarai a jam'iyyar APC jihar Kano. Daga karamar hukumar Kumbotsa kuwa al'ummar yankin ke kokawa bisa yadda waɗansu mutane ke amfani da sunan gwamnatin Kano. Suna karɓar katin awon fulotai bayan kuma a cewar Hamisu Umar Dodo a yadda suka san adalci irin na gwamna Ganduje ba shi da masaniya akan abin da ke faruwa. wasu mutane da kalan suka zo suka ce wai mai girma gwamna ya bada umarni ya ce kowa ya karbi kati tun daga bakin ruwa kogi har kotun cikin garin kumbotso kamar ya kati kati kati wai na awon na fulotai mu kuma a da muka yi wannan bututu wanda gwamnatin tarayya ta bada umarni ta ce za a sa ya zo ya huce abin da muka yi na kenan amma wasu mutane sun zo da sunan za su bata mutuncin mai girma gwamna sun ce gwamna tun daga bakin kogi ya bada umarni ya ce a gaban kotun kumbotso ya ce wai a zo a karbi kati mun tabbatar a matsayin mai girma gwamna da kadim islam Allah ya sa ka zama zama sakataren gwamnatin tarayya Allah ya ba ta a san Najeriya gaba daya mun tabbatar gwamna ba zai ba da umarni mu talakawan wannan yanki da muke noma wannan kuma guri da ake yanka talaka fulote suke gina da iyalinsu wannan mutane ya bada bangaren gonaki da bangaren gidaje ka kirga miliyan biyar kuma na tabbatar wannan ƙuri'a gwamnati tana da 80% na cikin wannan ƙuri'a a kaso miliyan biyar mutuncin jam'iyyar APC a matakin Najeriya da matakin jihar Kano da matakin karamar kuma kumbotso wannan abu ba ma fatan ya faru sa muke gaya mai girma gwamna ka dauki da gaggawa Hamsu Umar Dodo kenan guda cikin dattawan karamar hukumar Kumbutsu. Su kwamitan Gezawa yabawa suke bisa yadda barista Amina Bibi Faruk ta jam'iyyar PDP ta lashe gasar muhawara tsakanin 'yan takarar kujerar majalisar tarayyar gabasawa da Gezawa har ma Kabiru Balasaje ke ganin wannan nasara ta barista tamkar nasarar lashe zaben kujerar yankin ce. wata kungiya ta ta karamar hukumar giza ta matasa gezawa community wai da suka shirya conference na yan takarkaru muna godiya da yadda suka yi ko Allah ya saka da alkhairi wannan ya tabbatar mana kan cewar Hajiya Amina Bibi Faruk ita ce gwarzuwar wannan shekarar a gezawa geza daga basa muna da jan hankalin dukkan matasa da mata da matasa da raunana da dukkan wani mai karfi a geza da ya fito kwanmu da kwarkwata mu zo mu barisa Hajiya Amina Bibi Faruk domin ita ce za ta kai mu gaci kuma muna jan hankali a zabi PDP sak daga sama har tun daga kan Atiku Atiku har zuwa kan dan majalisa mu na jiha. Da rudanin da yake cikin jami'ar taku ta PDP. Wa yake gaya maka da wata rudani a PDP? Ai mu PDP mu sak muke daga sama har ƙasa muna jan hankalin dukkan dan karamar hukumar Geza. Duk ku rabu da wancan rudanin da suke zuwa yanzu ga yanan sun yi ca sun shigo cikin gari suna neman ƙuri'ar yaro da babba da wai da sauransu. Suwaye. Yan wannan yan jam'iyyar masu mulkin da yanzu mana ka kalle su ka gani kan cewar duka a yanzu in ma an rude kan ce ka bada account number ko ka bada voters card ɗinka ka tuna wahalar da ka sha a baya shekara nawa suna gasa Umaru Gurji a hannu dan majalisa ai ya gudu daga PDP ya koma waccan mai kayan kwandon kayan gwarin conference ma da aka zo inda inda ma idan ga idan ga mana aikin 5 km bayan 5 km ma yanzu in ka je tana nan a Geza kullun kura muke sha Kabiru Balasaje kenan daga karamar hukumar Gezawa daga bangaren yan martani kuwa SA Shehu Isa direba ke ganin tun ba je ko ina ba an right honorable kabira alhassan rum ya fara yin shauki tare da yin da na sani na barin jam'iyyar APC musamman ma da a yanzu ya rasa jagora mai karamci irin kadimar Islama. na tabbata ko ba a faɗa ba mai girma kabiru alhassan rim yana da na sani na barin jam'iyyar apc kuma yana nadama na barin alakarsa da mai girma gwamna mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje mutum ne mai karamci mutum ne mai ma'amala duk wanda i rayuwa da shi i zauna kusa da shi in ka bar shi ma sai ka tafi kana marari wannan ita ce ta kama kabiru alhassan rim kuma abin da nake faɗa yankin ranabun kura kibiya ya kamata wannan jikon su tabbatarwa da al'umma cewa cewa dan majalisar tarayya da za su zaɓa sun zaɓi dan majalisar tarayya da ike da addini wanda ike da hadda izu sittin a kansa sun gaji da zaɓen yan molanka waɗanda suke yin abubuwa na mulkin mallaka kuma abin alfahari ne yau a wayi gari a ce yau mutanen ranabun kura kibiya sun ɗauki jami'in hukumar hizba mai kara addini mai umarni da ai kyakkyawa ya hani ga ai mummuna a ce yau gashi a majalisar dokoki ta ƙasa wannan kaɗai zai tabbatarwa da al'umma cewa ranabin kura kibiya sun sa ɗanba ba na kawo mutanen da suke da kishin addinin musulunci a cikin majalisar dokoki ta ƙasar Najeriya. Ba wai ga Honorable Shehu Isa Direba kaɗai ba duka dai a bangaren 'yan martani mun karɓi bakuncin shugaban ƙungiyar APC Media Forum Sale Kala kawo da ya zo da mamakin tsokacin sakataren yada labaran jam'iyyar PDP na Kano Bashir Sanata kan yadda taron yakin neman zaben APC ya gudana a yankin Gaya. batun da kalan ke ganin ja da baya ga rago ba tsoro ba ne. mu ba mu da niyyar yin arin gizo ko kuma kwatar zaɓe kamar yadda wannan shirin ku ne tanadin ku ne abin da kuka fito kuke faɗa wa mutane kenan in kun ci zaɓe za ku rushe masarautu za ku rushe kasuwannin jihar Kano Allah ba zai ba ku dama ku tozarta 'yan kasuwa ba Allah ba zai ba ku dama ku tozarta wa'annan magada da da gadan gidansu yayi nesa da su yanzu kuma ubangiji Allah ya matso musu da nesa kusa suka zo suka zama ababen da suka zama a yanzu ba Bashir sanata kayi magana cewa wai ku so kuke jam'iyyar APC ta mai da ku baya yanda ta ɗauko ku kai wannan maganar da kai da ire-irenka da kuke faɗar wannan maganar kuna faɗa ne iya baka ban da zuci domin kai a yanzu ba za ka so a ce an me da kai inda kake a baya ba da a baya tattaki kake duk inda mai tafiya zai ganka zai ganka a ƙasa kana tafiya ko an rage maka hanya yau ka samu damar da kake iya hawa mota taka ka zaga gari ka yi duk abin da za ka yi a jam'iyyar ku ta PDP kwankwasiya ba kai ya kamata ka zama sakataren yaɗa labarai ba akwai maza a gaban ka amma Allah ya ga kai ya kamata kamata ka zama aka baka dama ka zama sakataren yada labarai so kake a karbi wannan damar a goge wannan title din da ka samu ka koma inda kake da yanda kake din hakan da kake so ka koma ka koma sala kala kawo kenan shugaban APC Media Forum da ke yada an gwamnatin jam'iyyar APC Duka dai a kokarin ganin jam'iyyar APC ta kai ga gaci a zaben da ke tafe an juyo kungiyar 'yan ukun ganduje Tinubu gawuna garo ta Ibrahim Falki. Ta gana da mai baiwa gwamna ganduje shawara kan harkokin kungiyoyi masu zaman kansu da nufin haɗa ƙarfi da ƙarfi a babban zaben da ke tafe. A can ne ma aka jiyo SA Aminu Kwamanda na kalaman zabar da magoya baya domin ganin kwalliya ta kai ga biyan kuɗin sabulu. Muna gode wa falke wanda na zo na zama ta sama da ɗari biyar. Kuma falke ɗan halak ne. Domin gawuna ɗan nan ne. Me marabar ƙaura goje da gawuna. To saboda haka mu ne muka taya aiki. Kuma wannan ofis ɗin na mai ba gwamna shawara akan harkar ƙungiyoyi na sa kai. Yanzu muna da ƙungiya guda dubu. Ƙungiya dubun na Allah sun fi mutum miliyan ɗaya. Wanda su kaɗai aka tsaya a kai ma za su ba da nasara. Domin ƙungiyoyi ne ba political ba. kungiyoyi ne na sa kai wanda suke dogaro da kansu suke tallafa al'umma kuma suke tallafa wa gwamnati akwai kungiyoyi irin naku ko masu son gwamnati haka dole a rungume ku zan sa farke sha Allah a ga yadda za a ci gaba da ƙara muku yadda ake dan baku kuɗin sharan nan da kuke yi mu ma za mu sanarwa da gwamnati sha Allah ba da shawara a ƙara muku biya ku da kuke wannan kamfanin sa cika dan construction gawuna ya hau zai mai da shi ci da yawa construction Da kammalawar Aminu Kwamanda sai Ibrahim Falke cikin jawabansa ke bayyana jin daɗin yadda tafiyar Tinubu gawo da garu. ke ci gaba da samun karbuwa a lungu da sako na jihar Kano. Haji Aminu mun san ƙoƙarinka da irin yadda kake duk yadda za a taimaki gawuna ya ci zaɓe. Wannan tabbatar maka wannan kungiya an yadda dai ba dan komai ba yadda kuka kawo mana wannan ziyara muna muku godiya ta musamman za mu fi gida gida za mu gaya wa al'ummar Ibrahim Falke kenan shugaban kungiyar 'yan ukun ganduje Tinubu gawuna da garo. Shi ma dai Yunusa Aliyu Bala ya ce ba zai ƙasa a gwiwa dan ganin gawuna ya tabbata gwamnan Kanawa ba. Musamman ma da a sanadin gawunan ya samu damar karɓar tallafi da na'urar kwamfuta. Ƙarƙashin hukumar nan take SIDP da Ibrahim Gama ke jagoranta. Muna godiya ga wannan kungiya da wannan tallafi da ta bamu na scholarship da kwamfutan nan muna godiya sosai sosai. Allah ya ƙara ci gaba, Allah ya ƙara jagoranci. Muna kuma mai girma ɗan takarar gwamnan jihar Kano fatan nasara a zaben da zai zo. Dr. Nasiru Yusuf Gawuna muna godiya kwarai da wannan kungiya da wannan tallafi da ta bamu. Yunusa Aliyu Bala kenan daga yankin karamar hukumar Nasarawa. Idan muka tsallaka karamar hukumar Tarauni kuwa kamar yadda ya saba dan takarar majalisar yankin a jam'iyyar NNPP Honorable Muntaru Umar Yarima na ci gaba da shan yabo daga mutanen yankin bisa ɗaukar nauyin duba marasa lafiya tare da basu magani kyauta. Bayan amfana Hajiya Aisha Abdullahi ita ma ta bi sahun 'yan Allah ya sa laya ta rufi. Gasu nan an bani. Me yake damin Da hawan jini da tari shike ramuna. To kuma an baki maganin ko ba a baki ba? An bani magani ga yanan kuma Allah sa alheri. Ubangiji abin da yake nema Allah ya da shi da alheri. Kyauta aka baki ko siya kika? A'a kyauta aka bani. Ubangiji dan takara yarima? Allah ya da shi da alheri. Allah ba shi abin da yake nema. Allah ya tabbata mana da alheri. Allah sa mu ji daɗin al'amarin nan. Mun sha wuya amma Allah ba mu saukin abu. Mulkin Buhari ya mun yi ba mu ji daɗi ba. Ubangiji Allah sa mu dadin wannan mulki na su kwankwaso na wannan mutumin. Ka zama mu da duniya na sanna lahiya muna roƙon Ubangiji Allah ya tsira shi da alheri ya zanna mu da duniya lahiya Aisha Abdullahi kenan daga karamar hukumar Tarauni. Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. Masu sauraro a madadin abokan aiki Ibrahim Isak, dan uwa Rano, Adam Suleiman Abdullahi Lawan Alhatu, Zulaihat Yusuf Aji da Umar Suleiman. Nasir Salisu Zango ne jagoran shirin ni Salisu Bafayo da na gabatar ke fatan huta lafiya. Daga nan Freedom Radio, muryar jama'a.